الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ومستقل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكبر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لنا عمدنا وخدعنا وجدنا وخذلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا أنت المقدم وأنت على كل شيء قدير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا من صرف القلوب سرب قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أسنا عجبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك ورزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To muna nan ci gaba da karatunmu cikin suratu fadir idan ba kumance ba muna nan suratu fadir aya ta goma sha biyu muka kwana shekaran jiya kuma daga nan za mu ɗauka inda muka aje insha Allah. ثم بينا تعالى سنة الله يبينا أن مخلوقات وتولي حالتوني قباله وإن الشرك في بعض المنافع كود يكي سنية عليها بوس أبوبا أنفاني والتفاتي دوس أبوبا نسيقو فيه فإنها لا تستوي في الخاصية عظمى su ba za su yi zama daidai ba ga wasu ke mantaccen abubuwa waɗanda an manya shi mutum wato duwa da ka gane shi yana da bambanci da wani wanda ba shi ba duwa da al'amari ya kasance Allah ya fifita mutane daban-daban wannan ya fifita shi da sifa kaza wancan ya fifita shi da sifa kaza ba dai suke ba kowa da nashi fifiko da Allah subhanahu wata'ala ya yi mai saboda haka kowanku ya gode ma abin da Allah ya mai bari dibin na wani kana ta gurin abin da ka gani ga wani kana rena abin da ka gani gare ka baka sani ba shi ma wannan da ka gani kana da wani abu wanda shi ko bai da shi saboda haka ba ɗaya na ake ba kowan ku yi ma Allah godiya da abin da Allah ya bashi fakala Allah ya ce wa ma ba baharan gulabe biyu ba su zama daidai wa in sha kafi kaunihi ma ma'an ko da yake sun yi tarayya ga zaman su ruwa duka gulabe na in aka yi magana wani ruwa ne amma ba dai suke ba kamar kan mutane ko ka ce waɗanga mutane na ke duk iri gudana amma akwai bambanci da wani abu yake wani mutum yake da shi wani bai da shi hada azbun faratun wannan ruwa mai daɗi na faratun mai daɗin hadiya shadidul azuba mai daɗin haɗiya ƙwarai sa'igun sharabu sha'anai yana da sauƙi yushilul harara yana sauƙaƙa zahi duwa da kaji zahi idan ka sha shi sai ka ji sauƙi duwa da kaji zahi wazilul adasha yana gusar da kishirwa lai azubati don abin nan daɗi ne yana gusar da kishirwa a yi saboda daɗi ne kun gani wannan ruwa kenan wato wanda kuma wani ba haka nan yake ba cikin ruwa wa hadha milhon ojajin wancan ruwa ko dubbulbi na shi ko gishiri na mai zarfi shadidul maluha yana da tsananin gishiri Layin kini shirbu, sha ne bai yiwa wala yasilu harara in ma ka daure ka sha bai sauƙaƙa zahi wala a ɗasha bai gusar da kishirwa kun ba ɗai suke ba yanzu idan ka samu ruwa masu daɗi masu ɗan sanyi-sanyi ba ƙwarai ba ba su da zahi kuma kaga za ka iya sha ka koshi kuma ya ɗebe maka kishirwa amma idan ka samu ruwa mai gishiri ko mai ɗaci idan ka sha ba ka jin daɗin haɗa shi kun bai maka maganin kishirwa amma ya kai magana duk za a ce ruwa na illa dai ba gudana ba akwai bambanci to haka za almomina haka mumini yake mudi'on mai da'a ne ga Allah sahalul kiyadi mai saukin jayuwa li awamir rabbihi ga umarnin ubangiji ne wanda kaggaruwan ga yana da saukin hadiya haka nan mumini yake ga al'amuran ubangiji ne amma war kafiru munkirun kahiri mai kyama ne kyamar al'amarin ubangiji ya kai mutakabbirun mai girman kai ne an tawadu ila rabbi yana da girman kai bai so yi tawadu ga ubangiji ne wa in kana yashriku ma al-mu'min ko da yake shi ma kahirin da yayi tarayya tare da mu'mini fi ba'd sifati ga wasu sifofi ishtirakul bahraini irin tarayyar gulabe guda biyu irin tarayyar gulaben ga guda biyu wadda gulaben ga guda biyu sun kai tarayya ga zama ruwa to shi ma mumini ya yi tarayya da da kahiri ga zama mutum sai dai ya ce wa min kullum minhuma kuma a cikin tarayyar ruwan kowanne daga cikinsu ta kuluna lahaman ɗariyan kuna cin ɗanyen nama ciki ne ɗanyen nama huwa samaku shine ƙihi shi ne ɗanyen nama to da ruwan gishiri da ruwan daɗi kowane akwai kihi ciki ne kuma an kwance farauta kuna iya kama kihin wata sakar juna mina baharin milhi fakat kuma kuna haisuwa daga gurbin gishiri kawai wakila mina ma ko kuma an ce da gurbin gishiri da gurbin ruwan daɗi duk kuna haisuwa hiletan kayan ƙawa wayanda aka tonowa ku ɗebo su tarba sunaha sai ku riƙa yin sutura da ita hiyar lo'olo'u kamar lo'olo'i wal murjan da kuma murjani kun ga cikin ruwa aka ɗebo su wa tara alfulka kuma da jirgin gishiri da jirgin da ruwan gishiri da ruwan eh, daɗi kowanne yan jirgi ya hawo shi wa tara alfulka kana ganin jirgi ai a tsohon fihi kana ganin jirgi ciki ne fi kullum min homa. cikin kowanne daga cikinsu kana ganin jirgi muwahiran yana mai tsaga shi wato an lodo ma jirgi kaya ya ratso shi kunga sun yi tarayya wajen unhwanin mutane da jirgin da gulbin ruwan daɗi da gulbin ruwan zarɗi duka sun yi tarayya wajen abin da unhwaninku ku aza ku ku shiga ku tuka ya kai ku ganga. fi kullum min wa sun yi tarayya kowannen su kana gani ne muwafira yana tsagawa ay tamkharul ma'a tana tsaga ruwa tashqu tana tsaga shi bi jariha da gudun ta ciki mukubila wata ta huskanta ta dawo zuwa inda kuke tsayi wa mudubira wata kuma ta juya baya daga inda kuke ta ta sama inda waccan ta hito birihin wahida da iska guda iska guda na amma wani irin ikon Allah jirgin ga a iskan ga shi na ka tahiyar da jirgin ga da ya yi gabas iskan ga daga gabas kuma ya ka hitowa amma shi ka iza jirgin ga da ya gabas shi gabas kuma da yamma ya ka towa amma bai ije shi mai sai yamma kuma shi ka turo wanga jirgi na yamma ya yi gabas ya turo jirgin gabas ya yi yamma kuma iska gudana duk da gabas ya ka hitowa kun ga imani shi ɗaya zai sa ka yadda da wannan in ba haka nan ba ganin haka in iska hito da gabas zai iji jirgin da ya hito da yamma amma duka da jirgi da iska guda jiragen ka Allah ya yi muku wannan baiwa litabtagu min fadalihi ta'ala don ku nemo falala Allah bi tijara da kasuwanci sai ku jirgi ku ke ranan ku ke ranan za ku ga kamar muna yanzu da adda gadodi sai ku ga ba a hawan jirgi in za a ketare haka ba a hawan jirgi mu tun da muna da gada nan amma ƙara gaba gabas gare mu nan ka wajen razai tsakaninsu da kimba tsakaninsu da alelu za ka ga in za a ketare jirgi akawa don can babu gada to haka nan sauran wurare duka sai ka ga jirgi akawa yana ketarawa da mutane yana kai su inda suke so su kai wajen kasuwanci kamar yanzu nan yamma in ka yi yamma a kun ga wajajen yawuri wajajen malale misali za ku ga da yawa kuna ji wani lokaci ana haɗari a ce an yi hasarar dukiya jirgi na ka kwaso mutane ya kwaso kaya kasuwanci na aka ta yi sai dai kaddara in an ka gamu da ita da ajali sai direban ya kuskure hanya sai ya bi inda ba a hanya ba sai ya hau duki sai jirgi ya tsage sai mutane su mutu ya yi ƙasa duk kayan nan da ya tsage kayan nan da ya ɗauko duk sai su gude su yi ƙasa wannan dukun ga ya nuna ana kasuwanci da jirgi in ka dawo nan babban kasuwanci kamar manya haka za ku ga daga ƙasashen duniya duk inda an ka sau kaya ana biwa gulbin ga na Legas duk duniya ko ina an ka ɗauko kaya ana biwa wani a wuce Gulbin da na Legas. Wanda kun ga wata baiwa ce babba Allah ya yi na ba da wannan gulbin. Allah bai taimaki 'yan arewa ba, da milkin da sarakunansu na arewa Allah bai taimaki 'yan arewa ba lokacin da aka so a yi musu tasha wannan gulbin na teku ya shigo arewa ya rika kawo ka arewa Allah bai taimaki arewa ba bai ba ta ƴan arewa waɗanda ka iya musu wannan aiki ba daga Lagos aka ce an jawo daga uh, wari aka ce an jawo shi an zo nan mene ko ba haka an ka ɗora waɗa mana bisu min barin ga an ka waɗa mai hannu waɗa muku an gama tasha ashe zuƙa mai ita na an ka yi sai ni waɗa muku to ba a yi ba sannan wanga shugaban ƙasan benin ya ce a buɗe a haɗa kai a buɗe tasha nan dole kaina duk yan arewa sun kace ba a yi yan arewa ya ce idan ba ku haɗa kai da shi an kai babbar tasha nan wadda za ta ɗauki ruwa daga kwatano ku huta da zuwa kwatano ta kawo ruwa na yi babbar tasha da shi da najeriya a da ya ce idan yan arewa ba su ba shi haɗin kai an ka yi ta ba yace wallahi waɗanda za su gadi yan arewa ga mulkin nan ba su yadda a yi ta yan arewa Allah bai taimaki yan arewa ya ba su shugabanni waɗanda za su kawo musu wanga da yiri ba sai sun kake yadda a yi da an yi wannan tasha da kun more wa gulbin teku yanzu kaya na sai a sai sai naira ɗari a sai sai Legas naira bakwai a sai sai Legas naira bakwai a tona a sai sai naira ɗari to da a ce akwai tasha nan konan naira bakwai za a sai sai wani kaya da kuma gani a wani kaya mai tsada bai da tsada sufuri na a shiga ga mota na a ajiye a shiga na a aje a shiga na hayayi tsada ba wai tsada ga kayan ba to kun ga duka wannan yana cikin abin da ya kuka jin wasu manyan 'yan arewa na cewa 'yan arewa ba su da haɗin kai manyan arewa ba su da haɗin kai sannan ba su da kishin arewa in ka je suna magana mai yawa mukamin da suka bida abba su samu ba sai ce mu haɗa kai mu dawo ma arewa da 'yancin ta wato su dawo ma kansu da abin da suka samu amma da suna da haɗin kai wadda an kai ta ba da bayani cewa wai an kawo teku neja hannu masu wa'azin ga da ba mu son mu yi magana ga sha'anin siyasa ga abin da ba mu sani ba ba mu son mu yi magana ga sha'anin gwamnati da abin da ba mu sani ba sun ka tabbatar mana gaskiya na sai da mun ka waɗa muku a yi ta shanga ashe ashe zuke zuke zuke ta mallata ashe ashe duk zuke ta mallata to na gaya muku ko ni zuka mai ta an kai ban koma haɗa muku da wannan zuka mai an kai gaskiya na azu gaskiya na tun da ji manya na ka wadi nan wurin aka ta matsa mai har sai da na wadi shi yasa kun ga ma sha'anin gwamnati in ya taso ni ka kwa bakin ku ina ta ni ban shiga ku ka ku shiga don abuna mai waya ka gane hakika ne ai to gani gwadin da an kai an ka tona an ka gwada min ko baka gane ba ai tanwa an kai an ka gwada min an ka ce gashi budewa za a yi to tun da gashi gawa ashe ta wata kasa ta an ka tai an ka ɗauko an kai a awa neja ta ashe ba ko Najeriya ta ba wata kasa ta to ita wannan tekun da kun ka gani tana da fa'ida ga kasuwanci ku yi addu'a Allah shi ba mu wanda zai jawo ta shigo arewa mutanen arewa su ma su ji sauƙi wadda kowa ka jin sauƙi su ma su ji sauƙi to duka Allah ya muku wannan na hore muku gulabe wala tashkuru na Allah ala ni'amihi don ku gode ma Allah ga ni'ima tai almuzdawuja, wadda take cuɗaye da alheri da abinda ba alheri ba don gulbi da kuwa gani da jirgi da kuwa gani ne a matan mazdauja yanzu kana iya shigowa jirgi ka sau kaya ka kawo ka sai suwa ka ji daɗi wata rana kana sauwa kana nan ka gaji an ce ya noce kuma duk kayan da a ciki sun halaka shi sa aka ce mata muzdauja ce ɗanye take da abin da aka so da wanda ba a so kamar mota ta mota kayan jin daɗi na kamar mashin kayan jin daɗi na amma mashin nawa ya kalla mai shi kuma yan mai sai kallallen da bai ɗoruwa wani ma an kaɗe bai mai ƙawa. wani an kaɗe bai mai hannu mota nawa ta kashe mai ita kun gane mata amma mu da waje ce ɗanye take da alheri da sharri to shi ma jirgi da gulabe don haka nan suke almutarakima wadda take haɗe fi kulle ma fi kulli ma cikin duk abinda an ka hore makomin min makhluqati na halittu ne yulijil laila Allah yana shigar da dare tun hari cikin yini ya zidon lailu, in Allah ya shigar da dare cikin yini sai dare ya dibo wani abu cikin yini ya zidon lailu, sai daren ya ƙara yawa wa ya ɗulu sai dare ya ƙara tsawo wa yulijil nahara kuma yana shigar da yini yudkhiluhu fil lailu, yana shigar da yini cikin dare wani lokaci wa yazidu naharu sai yini ya karu wa ya sai shi tsawo ya ɗebo wani abu na dare wa sakara ash shamsu wal qamar kuma Allah shi ya hore muku rana ya hore muku tauraron wata kullum minhuma yajri fi falaki kowanne guda cikin su yana gudana cikin falaki ne da ajalin musamma zuwa ga ajali abinda aka ambata ayyawa mal kiyama ranar kiyama dalikum Allahu rabbukum wannan shine mai yin wannan aiki shine ubangijinku lahul mulku milki ya tabbata gare shi walladina tad'una wanda duk kuka bauta wanda ba Allah ba min duni wanda ba Allah ba gairihi wani nai wahiyar ma'budati sauran abubuwan da aka bautawa ma yamlikuna min qidmirin ba su mallaka ko kwalhar dabino, ɗan dabino wanda aka canyewa a yasuwa, ko kwalhwa ba su mallaka. ba dai iyakar karanci kenan da rashin unhwani ba ba ku taɓa ganin wani mutum na yawo yana tsintaɗiyan da biyu ne yana ɗiba kwalausa yana cewa unhwani zan yi da ita ba ku taɓa gani ba don ba ta da unhwanin kun babu abin da aka yi da ita na unhwani to duk wanda aka bauta wanda ba Allah ba ko ita da ba ta da unhwanin kun yi da mallaka ba libabatan nawat kwalawat dabino ai algisha'ur raqiq marihin nan nashi mara kauri allazi abin nan ya luqha ya wanda yake lullube da ita to duk wanda aka bauta wanda ba Allah ba kowannen bai mallaka ba kuma ku sani in ta da'uhu in kun kira su la yasma'u du'a'akum ba su jin kiran ku duk wani abin bauta da kaka gani kowane na na gumaka da na matattu la yasma'u du'a'akum ba su jin kiran ko in kun kire su kai a kaddara su jiya walau sami'u fardan da a kaddara ma sun jiya sun jiya fardan ga kaddarawa da a kaddara sun jiya kal mala'ika kaman masu wata mala'iku kun ga mala'ika yana ji in kun kai magana wa salihi ne kaman masu bautar salihi to a kaddara sun jiya Allah ya ce masa jabu lakum ba su karba mu. ka tuntube ka kira wani waliyan Allah bai jin kai ko ya ji Allah ya ce masa jaba kun bai ya karba mu kawan nan taka da ta hwashe bai iya kare kawan nan ta da kai tuntube ai ma ajabu kun ba su karba mu. Ko in kana sanaman to badu ko da take gumaka ce ana bauta mata qala ta'ala wa yawmal qiyamati yakuruna bi shirkikum kuma kiran nan da kuka yi musu shirka ne Allah ya ce ranar kiyama za su shirka ku. ai bai shiraki him bai shiraki kum iyahu. shirkar da kun kai da su to za su kafir ce mata ranar kiyama wanda kuka yi da su ma Allah ya tare da Allah ai ya tabarra'una minku, za su yi bara'a gare ku su gobata gare ku wa min kun iyahu, ibada da kun kai musu za su ce ba su san da ita ba kuma wannan labari Allah ya ba sai wala yunabbi'uka bi ahwalid daraini mithlu khabir ba mai iya baka labari da halin gidan duniya da na lahira kamar masani alimun biha wanda an masani da ita wa huwa Allah ta'ala shine Allah la ahada akbar babu wani guda da ya iya bada labari da khalqin lahi ga halitta Allah min Allah ta'ala bisa ga Allah halitta Allah ba mai iya bada labari gare ta kamar Allah subhanahu wata'ala wanda ya yi ta wa maratu ukhra wani lokaci na biyu kuma yarji siyaqu ilar hitaf siyaƙin magana yana dawowa zuwa ga hargowa kiran mutane an yanzuru ila ta yin billahi su kalli alaƙa su zuwa tsakaninsu da Allah su kalli alaƙa su da Allah fa qala ya ayyuhan nasu antumul fuqara يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعوا مثقلة إلى حملها لا يحمل به شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة

ya ku mutane ku ha dibe alaƙa ku da Allah Allah wa shi ka ba ku ba ku ka ba shi ba Allah shi ka taimakon ku ba ku ka taimako ne ba Allah shi ka azaita ku ba ku ka azaita shi ba Allah shi ka raya ku ba ku ka raya shi ba Allah ku adda bukata gare ba shi adda bukata gare ku ba ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul ku ma bukata kuke ila ilallahi zuwa ga Allah bi kulli halin kowane hali ko ke kuna da bukata ma wanda ya kowa kuɗi ga ƙasa ya yi kowa bukata ga Allah idan ka shigo ƙasa irin na Najeriya babu wanda ya kowa arziki cikin ta kamar shugaban ƙasar ta duk wanda an Najeriya bai arziki ne ba to ya yi kowa bukata zuwa ga Allah don kuna ganin bage-bagen da aka yi ya za a yi kuma a koma a wuce a zance ya za a yi a wuce kun ga ashe kowa mabukaci na ga Allah kowa da kowa yana da bukata ga Allah saboda haka antumul fuqara wa ila Allah ko mabukata kuke zuwa ga Allah bi kulli halin ta kowane hali ai antum aula aula haja wal faqar ku kun kai antu ulil haja kenan ai antum ulil hajati ku amma ma'abuta bukata wal faqari da tsananin bukata ila rabbikum zuwa ga ubangijinku to fa abudu ku bota mai tunda kuna son kaya ne to ku bi shi wallahu huwal ganiyu Allah shi an mawadaci an ku iya ku gabotar da kuka yi mai wa an hidimatikum da hidima ku ya wadatu da wannan wa an khalqihi jami'an ya wadatu daga dukkan halittu ne gaba dai alhamidu shi Allah shine adda abin godiya ai alhamu almahmudu wanda aka gode ma fi sun ihibihin a cikin aiki ne ga halittu ne gaba dai Allah ka tosaya mana ya Allah ya gani ya hamide ka tosaya mana Allah a gani aganini bi aganina biginaka warshinna ila mai yuhammad ya rabbal alamin wa in yasha in Allah ya so in Allah wa in yasha izhabukum in yaso ya tahiyar da ku wato ya rasar da ku in yaso ya kashe ku gaba dai yuzhibukum zai tahiyar da ku a waye gari kowa ya mutu wa yati bi khalqin jadidin yazo da sabuwar halitta babu abin da zai nakasa shi ya Allah ya so ya kashe ku yazo da sabuwar halitta babu abin da zai nakasa shi ba Allah ba yanzu ko wanda adda naira dubu in ya hidda ya hamsin ya halaka ta mil karage a cikin kaya na shi to wannan mutum kenan to Allah haka ne in ya rasar da ku kaya ne kuke shi yayi babu abin da zai cuta masa wa ya ta bi halƙin jadidin badalakun ya zo da wata halitta sabuwa wadda an badalin ya kunu a ɗawa ominkum wa azka su zama a halittar nan sabuwa su zama sun yi ku abin nan ɗa'a a ɗawa ominkum sun yi ku ɗa'a wa azka sun yi ku tsarkaka kuma kama kala ta'ala wa rabbukal ganiyyu dhur rahma Allah ubangijinka shine mawadaci mai rahama in yasha yudhibukum in yaso sai ya tahiyar da ku wa yastakhal min ba'dikum ya kawo halifa bayan ku ma yasha wa inda ya ga dama kama an sha kun kama wanda ya fara da ku min zuriyati qaumin akhari daga zuriyar wasu mutane na daban kala abu ja'far abu ja'far sadiq ya ce fi tafsiri yaqulu jalla sana'u Allah wanda yabo ne ya girma ya ce wa rabbuka ladhi amara ibadahu ubangijinka wannan da ya umarci bayi ne bima amarahum bi da abin da ya umarce su da shi wana hahun ya hane su amma na hahun anhu ga abin da ya hane su gare wa tabahu ala ta'ati ya ba su lada ga da'a da sun kai mai wa aqabahu ala ma'asi yi musu uquba akan sakon da suka yi shi Allah na alganiyu shi amma wadaci an ibadihi daga bayi ne ya wadatu da su ko babu su yana rayuwa allazi amarahum bima amara wannan da ya umarce su da abin da ya umarce su wana hahum amma na ha kuma ya hane su ga abin da ya hane wa ana amalihim wa wa ana amalihim wa ibadatin iyahu kuma mawadaci na ga ayyukansu mawadaci na da ibada da suka yi mai bai damu da ita ba wahum juna ilayhi su adda bukata gare ba shi adda bukata da su ba li'annahu bi yadihi hayatuhum wa mamatuhum domin rayuwarsu da mutuwarsu ga hannu ne take wa arzaqahu arzikin su gare shi ga hannu ne yake wa naf'uhum wa durrahum haka na abinda ka unwanin su da wanda ka cutar da duka ga hannun Allah yake subhanahu wa ta'ala wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ho bai da waya Allah ya rasar da ku ya kawo wasu wannan bai da waya gare ai shadidun bai da tsanani gare ligina wa anku wato don ya wadatu da ku ko babu ku bai da wata bukata bal zalika ala Allah yasirun wa ta'ala ai rasar da kowa a kawo wasu sabbin halitta yasirun wato mai sauki na wa ta'ala mai sauki na sosai wala ta ziro wa ziratun wata mai zunubi wata rai wala ta ziro nafsun wa ziratun wata rai mai zunubi ai mutum mai sabo ba ta ɗaukar wuzura nafsin ukhra zunubin wata rai wa in tada'u nafsun musqala idan wata rai wadda ta ɗauko zunubi mai nauyi musqalatun wadda ta yi nauyi bil wuzuri da zunubi idan ta kira wata rai ilahim Lahaminu. cewa wata rai ta taho ta daukan mata wato ta rage mata kaya ranar kiyama ta rage mata kaya mina wuzuri na zunubin to wa in a ahadan idan ta kiri wani guda liya hamila ba da don ya ɗaukan mata sashen zunubin nan da ta ɗauko layi homal min hushe'un ba a ɗauka ba a aza mata komi rayuwa ke ko da wata rai ta kiri wata rai akan ta taho ta rage mata kaya to ba za ta ɗauka ba walau kana muddau za qurba koda wanda an ka kira dan uwa ne koda wanda aka kira din dan uwa ne za qurba wato ma'abuci kusanta ai qarabatun dan uwa ne kal abi wal kama uba da da ɗana uba yake da ɗana ya ne zunubin ga ya min yawa taho ka ɗauka min wani bai ɗauka ko ɗa ya kiri uba baba na ga ba da kaya da yawa ɗan rage mini kayan ga Allah ya ce bai ɗauka ba gehen uba bai ɗaukan ma gehen ɗiya gehen ɗiya bai ɗaukan ma gehen uba kowa bai ɗaukan ma wani wa Adamu alhamdu fi shekaini a rashin ɗauka ga ga ɓangare biyu ɓangaren ɗa bai ɗauka ma ɓangaren uba ɓangaren uba bai ɗauka ma ɓangaren ɗa ai alhamdu wato ɗauka kayan ga alƙahari wato a tilasta shi ya ɗauka awal ikhtiyari ko ya ɗauka ga ganin dama zai ce baba kawai in rage ma kaya ko guda ba a samu kun ga babu wani wanda zai karɓa za a samu tarbiyatan karɓawa ta yi da da'awatul muskala. ga kiran rai wadda ta ɗoku zunubi da yawa gehen uba bai karɓawa, in an ka kira ya rage bai bai karba ba a samun talbiya gare shi gehen uwa a ɗiya ba a samun talbiya gare lida a wata muskala don tsaron nan mai nauyi ta ki ɗauko kayan nauyi ta kira ya rage mata bai karɓawa. wa zalika hukuma anillahi wannan hukunci na daga Allah ranar kiyama kowa bai tausaya wani kowa babu ruwa ne da wani ranar kiyama summa sallata ala annabi sannan Allah ya ɗebe ma annabi cewa ya bashi hankuri sallallahu alaihi wa sallam bi qawlihi kai hankuri innama tunziru alladhina khashawna rabbahum bil ghaibi dama wa'anda kakawa gargadi su saurare ka wa'anda suka ji tsoro ubangijin su ɓoye. so suna kakawa wa'azi saurare ka wanda cikin mutane yake jin tsoron Allah in ya koma inda babu mutane banna yake yi wanda ya ga dama wannan bai jin wa'azin ka amma wanda ka tsoron Allah ko babu kowa yake banta yana jin tsoron Allah to wannan shi ka sauraron wa'azin ka ayyakabuna suna tsoron Allah wa mara auhu basu gane shi ba la'annahum al-muntafi'una bil inzari don waɗanda suka wani da gargadi kun ga haka nan na ake yanzu in ana wa'azi kaga mutane sun taru sun taru amma in gobe te sai kaga duk abin da aka yi babu wannan ankarabi. in ka shiga kasuwa babu shagon ahli sunna babu na ahli bidai hmm. amma kuma jiya da an kai wa'azi kaga ahli sunna da sun cika wurin amma in ka shiga kasuwa da sai babu bambanci tsakanin nasu da na yan bid'a duk gudana to rayuwar ta haka nan take bayyana aka tsoron Allah amma boye ba a tsoro ne da ya kai ga shagon nan cewa ni ka ji tsoron Allah to in ka yi sa'a ce ma ai na ji tsoron Allah amma kai sa'a ya shabawa ne sana'a ta kana ce mutum ya ji tsoron Allah sana'a ta in kana aso ka sayi shi ma ya zama mai wa'azi shi ma zan shak shak na shi ba don haka kai kana so ka ji hankali ne ga suna yana nuna ba ko shi suna da wata suna da yawo bisa to innama kashona innama tunziru dama wa'anda kake wa wa'azi su saurare ka alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa'anda ka tsoro ubangijin su da gaibi suna cikin shagon su amma suna tunanin duk abin da suka yi Allah yana ganin su ba su gani ne amma shi yana ganin su su wa'anda ka wannan tunani ka jin tsoro ne suna cewa yanzu kun gani ga kaya gwamnati ta fitar kwanaki ta hisuwa tacce ga farashi sun ka ƙi fesuwa wadda tacce sun ka ce tsohon kaya gare su gwamnati ta ce to a basu ga Allah yanzu an ka dawo ta kawo wasu kaya ta ce to na yanke muku ‘yan kuna sai suwa dubu ɗaya da ɗari uku to na sai suwa muku dubu kaza kuko ku sai suwa ɗari bakwai sai sun gace a yi wancan ɗin nan da an ka sai suwa mana shi na a gare mu kun ga shi Allah na suka wayuwa shi sa za ku ga bala'o'i na ta haɗuwa cikin ‘yan kasuwa babu iyaka kuɗin da an ka samu ta hanyar haram duk inda an ka kai sai ya jewa musu bala'i ya iske ko ina na sai bala'i ya iske su wasu ya tare su bisa hanya a anshi wasu ya kawo musu gobara wasu ya kawo kaza duk inda an ka kai su ya an sha dinai iyakar ka duka ce da an sai ka ka ce sa abin nan ga lamba account sa account. mutum nawa ya sa account? kwanaki nawa sun ka iske ni sun tara kuɗi abin nan miliyan ɗari da nawa cikin akawun babu kuɗi wai an kamo wani ana ganin shi ya sa ta su malam ka taimaka mana ce to najiya eh, yanzu sun ka san malam malam ka taimaka mana kuma shi kenan kudin sun ta yi. duk inda kakka inda kudin haram na sai sai Allah ya aika bala'i a tolu ko ina na ai don ana yawan samun su da yawa na kuma ganin ba su kariya. inda kaɗan na aka samun su ainihin da na suka ƙariya to lokacin da waɗanga bala'i ya faɗa ma waɗanga sun ka to wasu sun jiya bala'i ya faɗa ma waɗanga to dama wasu na kan hanya ga sunan sun taho saboda haka ba a maganin kariya gare shi sai an kai wani lokaci a karya shi a karya abin duka ya yi tagumi kamar mutumin nan na baku labari shekaran jiya to rayuwa ce haka nan na take mutane masu tsoron Allah waɗanda ka tsoro ne bilgaibi su ɗaya na ka an mutane masu sauraron wa'azi saura ga kunne ya ka biyowa kuma nan ya ka tsayawa bai isa ciki to ma tunziru dama waɗanda kake wa wa'azi su saurare ka allazina khashuna rabbuhum bilgaibi ghaibi waɗanda ka tsoron ubangijinsu da gaibi wa qamus salata kuma sun ka tsai da sallah a ha sun ka dawamar da yin sallah sun ka tsarkake zukatansu daga shirka wa man tazakka wanda ku ya tsarkake zuciya ce daga shirka ai ta tsahara an mina shirki wa gairihi ya tsarkaka daga shirka da kuma sakon da bai kai shirka ba inna ma ya tazakka li nafsi ya tsarkaka ne don kansa fasalahu muqtasim bi gyaruwar da yayi ga kai ne yake banda kakkace wai abin nan wasu na kawo gyara kan kana kawo gyara don kai Allah ka biya ba wasu mutane ba wa lallahi almasir zuwa ga Allah makoma take wa jazi bil amali yayi sakamako ga aiki fil akhirah ranar lahira mutane da kuwa gani wanda duk kowan ku ya dibi kai ne wanda duk ya gaina tsoron Allah da gaibi shi ma Allah godiya abin nan mutane kwarriko kaya ne masiba haka su ga kaya ne sai guda guda ka riko kayan su so na siya mai yawa kwarriko kaya ne masiba haka su ga kaya ne shekaran jiya mana ta yaya za mu je birnin kaji. yaro ya ce ga kaya iri kaza wuri kaza ana samun su na ce nawa ka sai shekaran jiya ya faɗa mana yau ba wani gari aka so su ba daji na aka zo a ɗebo a so ga manoma yau yana zuwa na ce to je ka sau ka so mana kai direba ya fakin yana zuwa sai mai kaya ce ya ce mai kaya ka gane ni ni na wannan na sai shekaran jiya ya ce ya eh, amma dai an kara kuɗi yau ba wani wuri na ba daji ɗaya aka shiga a so ga manoma kuma inda za ana ba nesa na bakin baki bakina ya ce eh, ba ya ga ana so ba farashi ya tashi ya ce na gane ka amma ta ƙara kuɗi yau to kuma shi na ya iya ɓacin wani iya fesa ya yi mewa da ya ɗinga ya iya ɓaci na shi to imani ɗaya ka gyaran mutane in ba shi ba babu abin da zai gyara su ko rike kaya na cikin mutum goma mutum tara da rabi in sun karɓi kayan su suka so ga kayan na lokacin ba su sauki to wanda Allah ya taimaka shi an mumini wanda Allah bai taimaka ba shi a sabanin mumini wa ma yasaula ma wal basir yace da makaho da mai basira ba su zama da yake wa al'ama yace al-kabiru wal mumin kahiri da mumini ba su zama da yake wal jahil wal alim jahili da malami ba su zama da yake jahili a amana makaho na ga hukuncin shari'a to bai kamata ya zama daidai da malami ba to wai su malaman da ka kasuwanci cikin kasuwar ga ni da sun ka zama daidai da jahilai ko akwai wani shago abin nan da za ku yi min bayani inda aka sai da yadi in ka shiga kasuwa yadin naira goma goma shi malamin in kato shago ne ana sai suwa a naira tara tara da ku nake yan jega to wasu malaman nan ina mi sun ka taka nan ya ce malami bai kamata ya zan daidai da jahili ba to misa malami ya zama daidai da jahili son duniya kun gane ke to wanda malamin da ya zama daidai da jahili ai karatu ne bai unhane shi ba tunda sun zama daidai da jahili fil jazai waje abin nan sakamako alaihi abin na amalaihi fi jazai amalaihi ga sakamakon ayyukan li'anna al'ama mutakabbidun fi amali shi makaho demuwa yake cikin aiki ne wal basiru mai gani ala hudan fi bisa ga shirya ya kamata yayi tahiya in makaho bai gani shi mai gani ya kamata shi ta bisa ga basira ya rika kwatantawa fala yasawiyani fil jazaa don haka in sun kwatanta ba su zama daidai ga sakamako to ku rika kwatantawa jama'a kuna zuwa wurin wa'azi ku zanna kullum a yi wa'azi da kuwa a gama a tashi kuma ku koma daidai da wanda bai zo wajen wa'azi ba ba daidai na ba ba ku kyauta ma kanku ba ni in wani zuwan ko wajen wa'azi wala zulumatu wala nuru kuma duhwai ba su zama daidai da haske abdulmatu alkuhuru kafirci shine zulmatu wal imanu annuru al imanu imani shine annuru wala dhillu wala harur kuma inuwa ba ta zama daidai da sanyi ai aljannatu wan nar aljanna ba ta zama daidai da wuta aljanna ita adda inuwa shi kuma abin nan wuta ita adda zayi yace to ba su zama daidai wama yasawul ahya'u wal amwat وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا wato masu rai ba su zama daidai walal amwatu da matattu almuminuna su an masu rai muminai su an rayayyu a matattu kowar kufaru kahirai su an matattu to ba su zama daidai to ya kamata a ci akwai bambancin amana tsakanin musulmai da kahirai Tun da shi kahiri qur'ani ya ba da shi da wal kafiruna zuwa zalimuna kahirai dukkan su azzalumai na su duka babu na kwarai ko guda to ya kamata a ce musulmai su bambanta da su wajen zalunci wa hadal masalu wannan misali amlagu ya yi isa matuka fi na fi nafi wajen kore daidaita musulmai da kahirai ta tanafi al-ahya'i wal amwat don kamala bambanci koruwa ta sifa tsakanin matattu da rayu akwai bambanci kwarai abin da awwalan na farko bambancin su baina za ta yi tsakanin zatin su jikin matacce ba ɗaya yake da cikin mai rai ba wataniyan misali na biyu baina wasfaihi ma tsakanin siffofin su siffar matacce ba ɗaya take da siffar mai rai ba watalisan na uku baina abin da rai hima tsakanin wurin zaman su wadarai hima da gidajen su fil akhirah ranar lahira ba ɗaya suke ba wa ziyadata la ya ƙara la cikin wa'annan sifofi da ya ka ambata wa ma yasawul ahya'u yace bai ce wa ma yasawul ahya'u wal amwatu ba sai ya ce wa ma yasawul ahya'u wal amwatu yace wal amwatu ya ƙara abin nan la a ciki yace abin nan fi wadarihima fi at-thalatha wala dhulumatu wala nur wala dhillu wala haruru kuma wama yasawul ahya wala amwatu wurare guda uku yace ta akidun don ya kara karfafawa li nafayil istiwa'i don ya kara karfafawa cewa daidaituwa su korarra ce har abada ba su zama daidai har abada ba su zama daidai inna Allah yusmi'u man yasha'u hidayatahu lalle Allah yana jiyar da wanda ya so ya shirya wa Jibuka sai ya karba ma kiran kabil imani da imani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama anta bi muslimin man fil qubur amma kai kan baka iya jiyar da wanda a cikin kaburburra don wanda kahiri abin nan a gani ne aka a wan mai rai amma matacce na gani ne aka yi kaman mai rai amma matacce na ai alkufaru kahirai su ne kamanta da wayanda a cikin kaburburra shabbahahum bil mauta ya kamanta su da matattu almadabuni na wayanda aka turbu ziyadata don karin bayani fi bu'udihim ga zaman su ne safi sama'i nida'i ga da sauraren kiran annabi ba kusa suke ba kamar wada matacci ba kusa yake ba ga jin kiranka to haka nan kahire ba kusa suke ba kamar matacce suke la'annar kubura a mata kulubahu don kafirci ya kashe zukatansu falan yominu ba su imani ba ina anta illa nadhirun kai ba kowa bane face mai wa'adi munzira lahu mai gargadi na gare su inna arsalnaka bil haqqi mu ma aiko ka da gaskiya ai bil huda da da shari'a bashiran man ajaba ilayhi bil janna kana mai bushara ga duk wanda ya karba makiran ka da aljanna wa nadiran man lam yujib ilayhi bin kana gargadi ga duk wanda bai karba kiran kaba da wuta wa in min ummatin babu wasu al'umma na mutane illa kala fiha nadiru face mai wa'azi ya wuce cikin su nabiyin yanzurha duk wasu jama'a wani mai wa'azi ya biyo cikin su quraishawa ma da sun ka dade mai wa'azin dadewa ɗaya bai biyo ba amma ai Muhammadu ya biyo cikin su sallallahu alaihi wasallam dadewa na an kai mai wa'azi bai biyo cikinsu ba amma ya biyo daga ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wata al'umma face mai wa'azi ya shuɗe cikinta. Wani yi kaddibu ka, wani yi kaddibu ka ƙaunuka idan mutanenka sun karyata ka, kakka mu ya hankuri ku ta a hakan, kwan hauta sai ya samu irin wannan tursashewa ta mutane. Ba kai daina ba, faƙaɗi kaddaban labi na min ƙabliyin. amina umami ai al'ummar da sun ka wuce gabanin waɗanga ka su ma sun kare ta mandanin da suka zo zamanin su saboda haka kujerarta. ba wani abu na ba kujerarta. kai mai wa'azi in dai ka tsaya tsakani da Allah za ka wadi ka san kujerar ta a haka mutumin da kake tare da shi kawai kai wani wa'azi mai zayi sai ka ga yana ma wani irin harare da nesa yana gamawa in ya ce sai ya ci haba ai wani zaune ɗaya muke da shi kai baka ji magana wallahi da ni yake to ba haka ne ya kamata mutum ne shi abinda Allah ya umarce shi wannan ba mai wa'azin gaskiya na ba mai wa'azin gaskiya gaya wa mutane ya kai abin da an gaskiya shi ita wagga kujera ko hauta sai an ɓata wani ma tara-tara za a yi da shi a kashe shi sai dai Allah ya tsira da shi don kun ga mai gidanmu kuna gani na gaya muku cewa dutsen da ya hau da gudu bayan wasu duwatsu da na ga ya hau duka ya kawo ga wanga duk ba hawo su bane da ƙurciya ta wani ta yi nice direba ya kai ni ga duci guda cikin duwatsun da ya hau ni hau dutsen nan nice ta sha ta harko ni tsaya ni sai ruwa ni sha ni huta akwai bentuttuka da kujeri ni zanna ni sha ruwa ni huta ni ce ma abokai na ku tashi matsayi mun ka hau mun ka kai wata tasha mun ka tsaya mun ka huta mun ka nace musu ku tahu mu tsaye mun ka tai tasha ta uku mun ka huta ga ta uku sun ka ce wallahi malam sai dai ka tai kai da nace wallahi ba ku sani ba ni ba yau ta daga tasha ta uku mun ka dawo ina sai nace ku diba waɗanga da sun ga to an ga ce tun jiya suka hawan wurin nan tun jiya suke eh, an ga ce min tun jiya suke za su hau su ga kogon da ya shi da an ka koro shi saboda wa'azi ana tara-tara ya shige cikin kogon na shi na naga ana zuwa ana shiga ni ce bari in ta yi ma in ga kogon da ya shiga tasha ta uku ne kai ni kasa wucewa ina na sani sai da bakin uku ne an ka kimi to ina yaro na har kurciya ta ni kasa kai wurin nan amma da bala'i ya kai mai ko ina da gudu ya haye shi san kuma kaka ce mu'ajiza ce ta annabi da shi da abokar sun kace abokar ba annabi na ba bale ka ce hususiya ce ta annabi to da shi da abokar sun kace abokar ba annabi na ba bale ka ce ya keɓanta ga annabi da abubakar ya sai kuma sai da an ka gwada min wasu duwatsu ga sunan wayanda duk da gudu ya hawo su saboda wa'azi ɗaya bai ce ba kowa ko bai ci kowa ba bai ci kayan kowa bai zalunci kowa ba duk wanda a makka in yana da kayan da bai son a taba sai a kai a kai wa muhammadu ajiya don tsananin amana amma duk da haka nan sun ka koro shi ya ce ma yaro ne ali bin abi talib ka zanna ka madadi na in sai ya ta waye ka kire su guda guda ka ba su kayan su ni na gudu suna tara tara su kashe shi duk dukiyar su tana gida ne kuma shi dai an ka yarda da shi sun yarda da shi amintacce na kuma yace su bai Allah sun ka dauko itace da yuka kai da takubba ku tare ku tare to kace ba bacin ka an bace ka ta hoka zama wanda yake shi wannan da ya bace ka ta hoka zama wanda yake shi zama wanda kake a gani wa ka bace wani wanda ka ga yana ta abin nan cewa shi ba a ɓaci ne ba a ɓaci ne wannan ta rage gare shi in kujerar na hawa gare ba ba ta ba shi hau ya gani mai gidanmu ma ba ɓaci ne ba an kai Kun ji tara-tara an kai da shi ya kashe shi da sun ka kasa kan mai sai sun ka ba da sanawa kwan gane ya kille kai ne kawai ya kawo kwakawa kai ne raƙumi ɗari za a ba shi kwakawa kai ne to kai yanzu kai na an ga ce a kawo kanka Mana in mutum zai yi addini shi abi ne saboda Allah, faɗa wa mutane gaskiya Allah bai hana maka tuwo, tuwo kan sai ka ci shi. Kuma in kana shan hura, har ta dawo sai ka sha, da madara ba ko da abin nan nonon hilali ba, madara ta gungoni ka zuba wadda ka yi sakka. Amma bauta mai da kai sun gobe ka bauta mai ba sai ya aje kwallon kunu ɗan hili ka yi zaune ka diba nan ka diba nan kunu kaka zo a ɗebo ma ko murtala na aka diba ko naira ɗari ba ka da su wani ya taho da naira ta dubu ya ce duk a su na naira hamsin hamsin kai ta kirari sai ne sai ne muna nan dara sai kai naira dubu ya sha kudu to in kana so ka zama haka nan ya hankuri da bauta ta bi shi ya hankuri haka nan rayuwar take ba malami mai wa'azi ba ko jahili wanda bai wa'azi in yana kwatantawa sai ka gane cikin tsarguwa cikin jama'a jahili wanda bai wa'azi bai yi karatu ba amma dai duk abin da yake yana tambaya yana kwatantawa tambayi shi ka ji wani rayuwa take wani rikici an kai garin gadani mai tsanani an ka ce za a kashe ni abin nan area commander na 'yan sanda ya roƙe ni na ce na mai ba a kashe ni ba da daddare dattijo to ya iske ni dattijo na ya ce wallah ban yi karafi malam ka gane ni ko kawa idi ban iya ba ko kawa idi ban iya ba ka gane ni wannan amma na zanna tare da malamai malam na siya na to'ima na ce to bismillah da tijo eh, ya ce baka san mutane ba yaro kake kuma baka san garin gaba na ce shi an kai da tijo ya kama jera mi ya kama jera mi ya ce kai baka san mutane ba in kana tare da mutum yau kuna tare da shi kuna zaune sai an samu a muku sai Allah ya dauka ka kace cin kasuwa da yajje kakka ga kai ka samu wani abu kai kunshin tsaba ka to ka biya gida ne ka ba sa'i biyu ka wuce wala ba ka da maki kamata Ni ce inda tije ce wala ba da maki kamata tun da yanzu ka dana shi haka ya kama min wa'azin nan wa'azi ya kai wa'azi bai bari ba sai da da girma shi ɗaya ne na ganin yanzu yana zuwa in gaishe su ba san me addalili ina gina masu ba san mai adadi ba ban zo mai wa'azi kuma wa'azi ne yayi don wa'azin nan da yimi ya kama ni kuma na gani yace wallahi ni malam ko kawaidi bane ba ko sunan kawaidin bai iya amma wa'azin nan da yimi gaskiya na na gane na gane shi kuma ni dare na da rana ta addu'o'i na da komi na yana ciki har yanzu kuma fata ne kai Allah shi hada mu aljanna da dattijon don wa'azi ya iya wa'azi da dattijon amma yace komi bai sai yace na san komi bai kawo komi bai sani ba yace amma ya zanna tare da malamai ko kawaidi bai iya amma ya iya wa'azi kuma na gamsu da wa'azi ne kuma ina masa addu'a Allah ya gafarta mai Allah ya haskaka mai kabari to rayuwa ta haka nan take ko ba ka da komi kana cikin mutane in kana dan kwatantawa ka yi hankuri in kana hanku yanzu wanda ya ce daji ya ce kasuwa ya samo ta yi bakwai ko goma ya ce ya baka biyu shi mai kwatantawa na ko ba mai kwatantawa to me adalilin gaba da shi kuma me adalilin gaba da shi to rayuwar ta haka nan take ai mutum nawa ya ce ya samu ba ta yi goma ɗaya ya samu bai samu sa'i dubu bai ba makwaci ne sa'i guda ba an yi hada da shi sai wanga da an mai kwatantawa mai jin tsoron Allah ai ko baka bayyana ba an sani tun da cikin jama'a ka kasuwancin ga wani bai sani ba wani ya sani ku dai rayuwar ce kowa ka kwatantawa ita ku jera adalci da kwatanci haka nan take kwakwatanta shi hankuli ko daji ba gida ɗaya ba ko daji ko gona kwakwatan tashiyan in mutum ya hankuri kyau sai samu alheri wa karkar dabar ladina min ƙablayen na gabaninsu sun ƙareta ya eh, an ƙareta kai ja a tonu sunan bilbayyana manzaninsu ta zo musu da dalilai bayyana wa bi zuburi da littattafai ka zo bi ibrahim wa bi kitabil muni da littafi mai haske wa taurat wal sun kai hankuri fasbir kai ma yi hankuri kamar sabaru kamar da sun kai yana tunatar da ku da yawa ku matasa sai mutum ya wai cikin gida wai ni kai ba a gani an ki gani abin da kai to waka zama kamar su su ga abin da ka ga abin da sun kai kai to wanda zama kamar su ku su ga abin da kai da zaran ka shiga gaba ku ta haka na take ci gaba na kowa na so ne amma hankuri da shi addu'a ko matasa ku to wallahi cikin gida ni kowa wai ba kowa ko ko ni a sai a ce ni a sai a ce min kaza an ce ma ko ni da ka faɗa mana ce ma na ce to ka zama kamar su suna tawa suna ce aka yi musu kaza kai kaza kai kaza kana ganin kana jin takaicin su iro ko Allah ya mai sheka haka ne dan su ko su ce gaba kai ka to aka ce kun yi kaza kana son haka nan to ka ci gaba kai hankuri ci gaba haka nan na ko ci gaba shi hanguri ko matasa da ku nake da yawa kuna ganin layin gidanku wallahi shi baba komai an kai bai gani ya ke gani ita wallahi inda haka nan take ita ta yi goyon su. wallahi ba ta goyon bayana ta ji goyon ka. zama kamar su ka gani in ba ta goyi bayanka ba to ko wani ya ce da shi nake da shi nake in eh, to haka nan da abin yake inda duk ka ci gaba Allah na ya zabe ka ya kai ka gaba to ya hankuri da abin da a baya ci gaban nan kowa shi na haika bida duk kowa shi na haika bida ba mai so a ce gashi na an biyo hanya duk shi a baya kowa san kai duk gashi shi an gaba kowa shi an ka biyo to ku yi hankuri ci gaba haka nan na yake shi yasa Allah ya faɗa ma annabi ku jera ita ta haka annabawa an ta so fa sabaru sun kai hankuri to fasbir kai ma ai hankuri kama sabaru kama wanda sun kai hankuri ku jera ta haka to bayan sun yi hankuri sun ma akhasu alladhina kafaru bi takdibin sannan ne kama waɗanda sun ka kafirce da karetawa da suka yi fa kaifa kana nakiri ya kamata ta kasance in kari alaihim bila hukumati wal ihlaq ne masa hukuba na halaka su ai wa waqi mawqi'u kun san in mutum ya rashin gaskiya Allah shi kai mai hukunci da kai ne kai ba kai kai ba Allah kai mai da kai ne sai shi mai hukunci da kai ne ba nan ni karanta muku wata kissa ta wani bawan Allah ba ya barun na mai sai da nama amma shehin malami na ya san Allah eh barun na amma ya san Allah ya yanke rago rago na ya sau gida ne bakin daji yake ya yanke ragon ashe ragon bai yanku ba ya sakai sai ya sheka ya yi cikin daji ya bi shi da yuka gada jini ya bi rago bai cimma rago ba sai iska wani mutum na shirye shirye an yanke shi gashi da yuka tana da jini sai ya dawo ba yana dawowa sai ga 'yan sanda sai suka ce wagga bida ba ta yi wahala ba shi ke nan sun ka tai da shi ga shi da yuka da jini ga mutum kwanci matafi kuma Allah ya sani shi ragona ya yanke gidanai bai yanku bai sheka sai bi shi da yuka ga jinin ka sai sun ka ce wagga bida ba ta yi wahala ba an ka kamo shi an ka kawo gaba alkali an ka ce ana toma sai da yanke mutum ya ƙi magana alkali ya ce ka yi magana ya ce wallahi ban magana baki ne ɗai ka musu musu hasbi Allah wani imalauki?' hasbi Allah wani imalauki!' wakil alkali ya ce ka yi magana ce wallahi ban magana don me ba ka magana ce don ban da wanda ka yi san daga matsalar ga in ba Allah ba hasbi Allah wani imalauki ita ɗaya kai sai alkali ya yanke mai hukunci a sai a yanke shi da yanke wani an ka tsari shi sai gobe za a yankewa gobe tattaushe na ne yana hasbi Allah wani imaloki an taho hilin yanka mutane sun taru za a yanke shi sai wani mutum ya hito cikin hili ya ce kakko kashe shi ba shi ya yanke mutumin nan ba wai yanke shi ya ce ni ne yanke shi alƙali ya ce don mi kana zaune lahiya za ka aza kanka inda za a kashe ka yanzu ce ban yadda in sai da jini biyu ba na kashe wancan kuma in kashe wanga wallahi ban yadda da wannan guda ne din yadda in kashe ya ce ku kama ni shi ku sakai wallahi ba shi ya yanka ba ni ne yanke shi sai alkali ya ce to ta yi. malam duk abin da kake yi ka bi Allah kawai an kai an ka yake wallahi ban magana don ta yi magana ga mutumin ga an yanke shi yanzu jini na zuba gani da yuka jini na zuba gare ta kuma ni kadai cikin daji daga nisan shi wazan ce ba ni na yanke shi malam matsaloli wato duk sun kawaru ku yi abin da dai shari'a ta ce ku yi sai ku samu mahita ku abin da shari'a ta ce shi zai samu ita amma ku yi hankuri da matsalolin da kuka samu ga ƴan uwanku ba ba su da ku kuna da to ku yi hankuri da matsalolin da kuka gani game da su ba su da ku kuna da ku mai da al'amari ga Allah ni gaskiya tsakani da Allah ban son ya zama ni na aka ni na ka zuwa wurin ka ina roƙonka na yi son kai na ka zuwa wurin ni na ka roƙa ni kam ni kan na yi so Allah ya ɗaukaka ni ya zan kai ka tawa alaja ta mana. a ɗan taimaka mana ko na ya ɓace na yi so da ya zan niya aka tawa wuri na ban sai in wurin ka, alaja ta mana. ka kama su sa kai alaga ta mana ka kama su sa goshi alaga ta mana ka kama su sa kana magana kaga su kai ba ka yi kana jin kunya to ni gasa na yi san ni a yi mutum ya wuri na shi wannan bisa ga yanta wuri ne a eh, yi wannan kuma haka nan ko to ku yi hankuri da duk yan uwanku Ko ya dai shi hankuri da yan uwa ne alam tara an allaha anzala minas sama'i ma'an ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال سلل فيه وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والعنآن مختلف ألوانه كذلك To a ba da bayanin farki na mumini wa kafir bayan an bayyana bambanci tsakanin mumini da kahiri bin na lama da ohun rasuluhu ilai, dangane da abinda maza Allah ka kiran su zuwa gare shi. wa bayyana ta'ala annal makhluqati minan nabat Allah ya bayyana lalle abubuwa da aka halitta na tsirin kasa, wal jama'a da sandararren abubuwa wal hayawana da dabbobi mutanawa ta ita ma ba iri guda na ba ƙasa ma kun ga akwai jar akwai warar akwai bakar ƙasa akwai mai kama da su wake-wake faƙala sai Allah ya ce alam tara kai baka sani ba annallaha anzala minas sama'i Allah ya saukar da ruwa daga sama ai minas sahabi daga girgije ya saukar da ma'an ruwa fa aka rajina muka hisuwa fi iltifatun an gaiba fa aka rajina barmakon fa aka raja bihi fa aka rajina bihi tamaratun mukhtalifan wa muka fitar da biyan itace abin na launin su ya sassaba <clears throat> ka aka kamar ka ga wani danyi wa ahmar wato kore shar misali kore wa ahmar wani kuma ja wa asfara wani fatsa wa gairi ha da ta duk kuma da ruwa guda an kai su wa minan jibali ga duwatsu kuma akwai jidadu wato abin na masu kama da kanta masu kama da kanta jam'u judda judadun jam'u judda bidan miljim wa bata hiddali jam'u al-judda fi asali fi asalin luga wato al-hudda ga asalin luga ya <clears throat> an ka ce al-judda al-hudda tambo wato kanta fi zaharil himar wadda ka bayyana gaban jaki saboda aza kaya zaka ga jiki nai wannan kanta ta yi dan wani hori-hori haka ta bambanta da jiki nai fi zaharil himari to khalifu launahu ta saba ma launin jakin kuma gashi baki na amma ita ga safara ai inna suhural jibali lalle duwatsu na abin na manyan jibali duwatsu hudadun wato yanke-yanke suke kashi-kashi Waɗa ra'ika hanyoyi gare su daban-daban mukhtalifatul alwan launin su ya sassafa wa hiya min at wato ga hanya kuma min qaulika kamar ka kace jadadtu shay'a menene ma'anar shai'a? shay'a datu na yanka wani abu ai durqon abinda durqon hanyoyi fil jibali wa gairi na yanka hanyoyi da duwatsu da kuma waninsa to cikin duwatsu wato akwai abinda na wa min jibali jadadun akwai yanke-yanke na duwatsu bidon wani yanki na dutse ka gane fari wa humurun ka gane ja wa sufarun ka gane fasa-fasa alwanu launin ta ya sassaba bil shidda wani dutse yana da ƙarfi kwarai wadda abi wani yana da rauni kwarai Wa bibu su da kuma masu da bakake su masu baki kwarai adama ala jadadin ai sukurun shadidatu sawad duwatsu wanda adda tsananin baki a gara garabi bakaƙe a abin nan sudu masu baki kwarai yuqalu ana cewa kasiran yuqalu kasiran da yawa ana cewa da larabci sai a ce aswadu garib ai kuma wa qalilan garibun aswad kuma ana cewa garibun aswad kun ga dai mai baki dai wanda baki yin sai tsanani wa minan nasi kun ga duwatsu kenan su ma daban-daban suke wa minan nasi cikin mutane su ma daban-daban suke wadda wabi da dabbobi su ma daban-daban su wal an'ami da sauran dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima kamar tumaki da awaki da shanu da raƙuma su ne dabbobin ni'ima na gida to dukan su ma alwanu launin sa ya sassaba kazalika kamar haka kashtilaf istimari kamar sassabawa ɗiyan itace wal jibali da duwatsu haka su ma dabbobi sun sassaba to ko mutane sun sassaba innama ya khashallaha min ibadi ulama'u dama mutane sun sassaba amma waɗanda ka tsoron Allah cikin mutane su ne malamai ba iri guda mutane suke ba wanda dukun ka ga bai tsoron Allah to ba malami na ba ba ko yayi karatu mallam ya kashe Allah falaisa bi alimin haka sun kace duk wanda bai tsoron Allah ba malami na ba ai al'alimu nabi wanda sun ka san Allah su sun kai tsoro ne don ka gani kamar yanzu a ce ga hanyar da zuwa tasha akwai wasu abubuwa da sun kawaru mobile na nan wurin nan suna kame duk wanda biyo wurin to ai wanda bai san wurin ba ba ma nan yake ba can wani wuri yake amma kokari yake ya kawo ga hanya ita da adda kwalta ya biyo wurin nan sai a kame shi to wanda ya sani wa ko kusa da wurin nan yake sai shi wana ko babu hanya sai ya kawo ne ya fita dan mi ya sani wanda ya san abu ya yi tsoro ne wanda duk bai san abu bai tsoro ne saboda haka su malamai abin da sa an kace sun yi sana Allah don sun san shi in ilimi na ka gani ya halaka bil amadan ba'ura in ilimi na gare ka in kari na gare ka ya halaka adawa da samudawa in kuɗi na gare ka ya halaka ƙaruna da jama'a kai in manomi na kai ya halaka mai gonan nan mashahurin attajirin nan na suratu kazi to haka nan kowane iri kake malami ya san Allah na iya magani ne to ya kamata a ce ya hai tsoron Allah shi da san Allah amma jahili yana yiwa yanzu ya lababo ya shirya ma wata yau dara yana ganin komi ba a yi don bai san Allah da ka san shi ba ga to ai ba wannan ba wannan wani abu na a don bai shi bai san shi ba bai san wasu sun ci amana da yawa ya raga musu wasu sun ci amana a tsinu ya kalle wayansu to malami shi yasa haka hakan haka da karami da babba gudu ya kai wa bima yaliqu bi saboda haka shi yasa Allah kuma yasa abin da ya dace da Allah min sifati na sabobi ne aljalila masu daraja wa abali da ayyuka ne aljamila masu kyau la'anna madarar khashiya al mukhsha don makewaya tsoro to a san wanda aka tsoron wal ilmi bi sabati da sani ga sabobi ne wa fa'ali da ayyuka ne wa man kana a'lamu bi to duk wanda ya sani Allah kana akhsha lahu ya tsoro ne walidha walidhalika qala alaihi salatu wassalam don haka annabi ya ce inni akhshakum lillah ni na yi ku tsoron Allah wa ataqaku lahu na yi ku taqawa gare don ya yi musanni ne don haka ya ce ya yi ku tsoro ne wal jahal billahi la ya'rifuna wa yana ba san tauhida Allah ba ba san Allah ba lidhalika fal ilmu ra'sul amala don haka ilimi shine asalin mu'amala ko wace iri Ah, abin na inna allaha azizun lalle allah mabawayi yana fi mulki a cikin mulki ne ga ko mai gawara ne lizunubi ga zunubai yana gafarta ah, zunubai lizunubi ibadihi ga bayan da zunuban bayi ne mu'minai wa hada itimamun da wannan kunga cikawa ne ga magana allah inna ma tundiru alladhina yakhshawna rabbahum bil ah, kun ga bi ta'ayini man ya ayyana suwana ka tsoron allah bil malamai shi yasa kun ka ji na tambaye ku cikin kaso ga taje ga akwai shagunan mallamai kun ka ce akwai kun ji wayanda an malamai ko kun ka ce babu bambanci tsakanin shagon su da na kowa da kowa to ina ilimin ana abin baki aiki a babu ina ilimin ba da ku muka yi karatu ba a wani ɗan lokaci in ɗan kasuwa zuciya sai ta yi tsatsa ya fara yin rashin gaskiya cikin kasuwa yana son wa'azi sai ce ku ta shagon malam su ta shagon malam su yi tsaye ɗai ko zaune ba su yi ba yadda ya ka kasuwancin na sai shigar da wani imani cikin zuciyarsu sai su dawo su masu rika yin nasiha to ku malamanku masu shagona haka nan suke yan kattar shagon su kana ƙara imani to kaga kuna ku ya an ka to shagon su ƙara rashin imani akai dan mutum na yi koma shi to ko malam haka yi ko malam haka yi ko malam haka yi to da a ce suna tsoron Allah da sun zama kamar waɗanga malamai da muka karanta Ya an ka to an ka ga abin da suka yi sai a koma a ji tsoron Allah ce malam ma kaji ji abin da ya ce

shi yasa ko ganin malaman naku duk wanda ya taso a waje zama abin kware sai ka ga ya zama ruci kwata so kamar zai zama abin kware sai ka ga ya zama ruci don in bai yi roƙo ba yunwa na sabata shi Ba abin da ba a gama da shi ƙauyukanku duk an ka te wajen wa'azi cikin ƙauyukanku ana ana abin gare ma ta mana yi to halin wa'annan na almajirai ko zuwa wurin inda aka wanzu wa'azi suna yi kama kanka ya zo kai wannan wa'azi kai ni ka gani ni ka kakaruwa da shi wajen wannan wa'azi tun da hana musu zalunci a kai ai ko zuwa ba su ba kauye ba ko cikin garin ga akai duk wani shedanin ɗalibi ai bai zuwa ya suka yi ba a gane ko ba a ƙara komi da yawan ga karatu tunda eh tunda an hane su ga sabon Allah inda suka zuwa kai a dora wadai duk wanda ya bi ɗiɗiyarka bai kiranta yana tihuwa da ita an sha abin kamar wawaci na eh wawaci na kaka ba shi kamar wawaci na irin wannan wa'azi shi suka su, na ƙarya a zuƙa ma annabi ƙarya shi suka su. wanda ka cewa inda do an kai taro to ni ohanin taro ba a roƙonsu a tara mutane haka ga taro na amma a ce wai lalura ko ta naira dubu a roƙonsu wallahi duwar da za a yi sai mu mallake wurin nan wallahi duwar da za a yi mu mallake wurin nan ba komai ba a yi ba duk inda za su bi su shigo satawa sai sun wace mutane ta kun to innama tundiru man innama tundiru ladina khashana rabbahum Birgaibi? sune malamai masu tsoron Allah gita a yin man ya kasha homin sinnati ya bayyana wanda ka tsoron Allah mina na cikin mutane ba da bayani ɗabakatin bayan ya bayyana mutane kashi-kashi suke daban-daban to akwai na kwarai su ne masu tsoro ne wa tibiyani maratibin ya bayyana darajojin mutane wa bi qira'atin innama yakhsha Allahu birraf'i innama yakhsha Allahu min ibadihi ulama'a dama wa'anda Allah ka tsoro wato waɗanda yaka girmamawa tsoron Allah nan girmamawa dama waɗanda Allah ka tsoro wato waɗanda Allah ka girmamawa cikin mutane al'ulama su ne malamai bin nasabi wa bi qira'ati wa bi qira'ati Umar bin Abdul Aziz fa da kashiya musta'aratu lit-ta'bi cewa da an kai waɗanda Allah ka tsoro kalma ce wadda aka aro ta girmama ana ni waɗanda Allah ka girmamawa wal ma'ana yujilluhum malamai masu kwatantawa Allah na darajanta su wayo abdimuhun yana girmama su Dun mutane dun malaman da ka kwatanta ku di malaman ku da yawa ku gani za ku ga wasu wada kowa ka ci suna ci wada kowa ka sha suna sha wada kowa ka sa sutura suna sawa gizinan ma ɗan sun so su sa suna sawa mota kowace iri suka son su hau suna iya hawa Allah na iya ba su ita kowace iri gida yau in suna son su yi shi kowane irin gida na Allah zai kawo da za a yi su yi shi amma kun ga kun ba su roƙon kowa in ba Allah ba gidan kowa ba ka ganin sun tobe da taimako amma ku dibe su ga wasu nan duk tsara su na tare suke kwana biyu an salance a yi bikin yaye ɗalibai bai isa ba a yi lancin sarakunan roƙo na ma a yi lancin a tanadi wuri a rubuta takardu a kai ma alaji shi alaji mun roƙe ka kai da kanka to ka kawo mana a samu ne shedani ranar da za a yi shedani mara mara kunya yawa min bari shi ta kirari in kake ba zuwa shi dai ma habaiti ya dai ma habaiti sai ka ga kai babba ko an gayyace ka na in ka san baka ba da kuɗi baka zuwa sai a walakanta ka a kaskanta ka to sai da wannan abu da suka yi ana bacin su suka ci abinci amma ga wasu nan duk ɗai suke tsara su guda duk abin da suka so Allah ne musu amma ya ƙi ma ba su ji tsoro ne ba don haka bai jin tsoro duk wanda bai ji tsoro Allah ba Allah bai jin tsoro duk izala can dori kaka ake dori da an ka bai Allah wai daraja izala kafa ga yanzu ha cikin izala akwai masu daraja cikin malamai akwai kuma inna allaha azizun lalle allah mabawayi na gafurun mai gafara ta'alilul liwujubil khashiya wannan ta'alili ne ya kawo wanda ka nuna a ji tsoro ne dole a ji tsoro ne don shi azizu ne kuma shi gafuru ne adala ala uqubatihi lil usati wannan izza ta nuna waɗanda sun ka saba mai zai iya yi musu uquba wa qahrihim zai iya rijaye su kuma shi gafurun na wannan yayi nuni ala isabati ahli ta'a zai sakawa masu da'a wal abu anhu yayi musu rangwami to Allah ya azizu ya ga ya huru ka tausaya mana ka ka kare mu daga ka. kuma kai mana rangwame ka rangwanta mana da albarka sunayenka jama'a ku kwatanta ku kwatanta Allah na kwatanta mai yan kasuwa ku kwatanta malamai ku kwatanta almajirai ku kwatanta masu miliki da ma'an siyasa duk ku kwatanta ku kwatanta Allah na kwatanta mai wa da yaga dama man fa'ala ma sha alaqiya ma sa ashiku kowa ka yi abin da yaga dama zai game da abin da ka fada mai rai da'ima wa da'ima Allah ya gafarta mana in ka bai Allah sai ka ga duk inda ka sa gaban ka canna hanya ko ina ka sa gaban ka canna hanya in ka zuwanci na duk kayan da ka sau sai ka ci riba wani malami ka gaya mai ce, wallahi malam mun gane karatun ga naka da kyau yace zaune nake makaranta ina zaune makaranta malam wasu ƴan kaya na ni ba su a sai a mai an ka sai suwa ni ce a sau wasu wallahi malam miliyan goma an ka ci eh yace ina nan zaune makaranta wallahi malam miliyan goma an ka ci kuma kasuwanci na halal ne ce to ya an ga yace ta ni a koma sauwa yana nan zaune makaranta ka gani lahiya lawa ka ga abin nan ba yana nan yana cin daɗi ne to haka nan al'amarin Allah yake inda ka kabi shi ba ka walakanta ku bi shi da kyau wata ohu, ku bi shi la'allakun na lahaman ɗari yan, mai wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam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 يا عليم يا قابل يا باسر يا قابل يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا عزيز يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدع يا معيد يا مغي يا مميت يا حي يا قيوم ya hayyu ya mu. ya wajid ya majid ya wahid ya ahad ya farad ya samad ya qadir ya muka muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awwal ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya mutaali ya bar ya tawwab ya muntakim ya abu ya rauf ya malikul mulk wal jalal wal ikram ya muqsid ya jami ya gani ya mubni ya gani ya mubni ya gani ya mubni ya mudi ya mani يا مودي يا مانع يا مودي يا مانع يا دار يا نافع يا دار يا نافع يا دار يا نافع ya nuru ya hadi ya badiyo ya baki ya warisu ya rashidi ya sabo Allah muna roƙonka ka ba mu alheri duka Allah muna roƙonka ka kare mu daga sharri duka Allah muna roƙonka ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah muna roƙonka ka kare mu daga azabobin wutarka muna roƙonka ka shirya mana matayen mu ka shirya mana ɗaya da zuriyar mu ka sa musu albarka muna roƙonka Allah ka rika mana su ka wake mana su ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu baki ɗaya Allah muna roƙonka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika kullu wa ilayka yarji'u al-amru kullu nas'aluka min khayri kulli wa na'udhu bika min sharri kulli Allahumma ighfir lana wa wa lil mu'minina wal wa lil muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin والحمد لله رب العالمين آمين يا رحمن